Mai sauraro barkanmu da warhaka kamin sale ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba ne game da gasar kokowar gargajiya a jamhuriyar Nijar. A ranar 20 ga watan Disamba wannan shekarar ce za a faro gasar wasan kokowar gargajiya a jamhuriyar Nijar inda jihar Doso da ke rike da kambin za ta karɓi ta Kuma 'yan wasa tamanin ne daga jihohi takwas na jamhuriyar Nijar za su fafata har zuwa ranar 29 ga wannan wata. Don samun sabon sarkin 'yan kokowa wanda zai lashe kyautar takobi da kuɗaɗe da sauran kyaututtuka. sai dai wani hanzari da ba gudu ba shine yadda a bana aka samu sabbin sauye-sauye musamman ma bangaren dokokin ita wannan gasa ofishin ministan wasanni da matasa na jamhuriyar nijar ne dai ya ɗauki matakin kawo waɗannan sauye-sauye a ƙoƙarinsa na ganin an toshe duk wasu kafofi da ake samu don yin suka game da tafiyar da ita wannan gasa inda a ƙarƙashin wani kwamiti na ƙwararru da ya kafa ya fitar da sabbin dokoki har 41 da suka yi daidai da dokokin kokowa na duniya ciki kuwa har da wasannin olympics don tafiya da zamani wasu daga cikin dokokin da sun hada da cin tarar sefa jika hamsin ga duk jihar da ta yi lattin shiga filin wasa da mintuna talatin idan kuma ta bada kayi za ta biya tarar sefa miliyan ɗaya in kuma ta ƙi karawa a kokowa za a haramta mata shiga gasar ta shekara mai zuwa hakanan an takaita tsawon lokacin da ake ɗauka 'yan wasa na fafatawa a filin wasa daga mintuna goma zuwa mintuna biyar. kwacimanzo Manzo Mahamudin mai horar da 'yan wasan kokowa ne a jihar Maradi ya ce waɗannan sabbin dokoki da aka samar za su taimaka wajen rage tsawon lokacin da ake ɗauka ana fafatawa. sabon ka'idodi bana ma ke da kai su tun da ka gani wannan allah ubangiji ya sa ɗan koko yana da ƙoƙari yana da hazaƙa kenan cikin minti ɗaya biyu muna iya samu kayi ba sai ka taushe ka zo ka sake shi kasa bane in ka ba shi ka je ɗaya biyu uku sai a tsaye da an ba yi kenan in dan koko yana da hazaka yana da kuzari yana kai farmaki ɗan lokaci kaɗan sai a ba wancan kashe da ya samu ɗaya biyu uku shi kenan tsaye da a bashi kayi an ba haka nan kuma ka dage an ka dage ko kashe ɗaya ka bashi daga an lokaci ya kare sai a da sai a ba kayi to ka san ba aka yi abin da ba kai ka ci a kai ba kai da ba kana da ƙorahi da za ka yi wannan ƙorahi in kai shi da can jika ashirin ne kake bada yanzu sun mai da shi jika ɗari saboda an ce ƙorahi ƙorahi ya yawa cikin harkar kokowa wannan da hana tawagogi ne kai yawan ƙorahi ko kuma eh dan a rage wannan ƙorahin. kasan wasu jihohi ko ko miliyan kace sun bada wasu na da wannan halin wannan ba wai shi bane zai amma dai ana so dai mutane su fahimci cewa a yi kayan hakuri in arbitrori suka ba da kayi jiri suka zo suka ba da kayi ya kamata mutane ina ganin an yi adalci bisa kan wannan mutane mutane su yi yarda da wannan cancantar wannan sakamako da aka bada. Tuni dai jihohi irin su maraɗi wacce a yanzu ta kwashe kusan tsawon shekaru goma sha uku ba tare da ta lashe takobi ba kuma take cikin waɗanda za su fafata a wannan gasa suka fara shirya 'yan wasansu don ganin sun samu nasarar da ake bukata a ƙarshen wannan gasa alhaji rabiu adamu wanda ke rike da matsayin mataimakin lig ɗin kokowa a jihar maradi ya ce duk da cewa a garin su isaka isaka wanda ya lashe wannan takobi har so shida wanda hakan ya bashi damar zamowa wanda ya fi kowa lashe kyautar a wannan gasa za a gudanar da kokowar ta bana amma ba sa shakka game da irin shirin da suka yi wa 'yan wasan su yawancin turka da ake nan kwana ashirin kwana shi sati biyu ake yi a te amma wata guda muka ɗauka kai yanzu ka kalli 'yan koko ka dibe su ai ga gana kallon su ka dibe su ga zuban su ba wanda bai koshi ba masha Allah ba kowa gaban mu insha Allah ba mu shakka kowane kato insha Allah rabbi 'yan wasan mu ba karami cikin su in Allah yarda abinda muke fatan Allah kai mu lokaci insha Allah muna fatan za mu yi nasara insha Allah rabbi dosa dai garin su isaka isaka ne kuma kowa ya san cewa yana cikin yan koko a nijar wanda suka yawan daukar takobi ba ku da shakku akan ta yadu ko guda ko guda mu can ma muke jin karinta insha Allah rabbi in Allah yarda kamar yadda na kwanta ma nace ba mu da karimi cikin yan koko gana mu kowane muna ji da kanshi da da, shi insha Allah rabbi muna fatan za mu yi nasara ba mu kallon wani gaban ma Allah yarda kawai Allah muka sa gaban insha Allah kuma za mu nasara maradawa abinda za mu ci musu ba mu goyen baya 100 bisa 100 mai roƙon Allah yayi mai bada abun shi taimako ya bada kawai shi muke so goyon baya gare su ɗari bisa ɗari mana tare da su kuma su ba da goyon baya sosai da sosai ga 'yan wasan su insha Allah. Tsofaffin 'yan wasan kokowa da suka fito daga wannan jiha ta maraɗi irin su Mamman Bashir ya ce ya dawo aikin horas da 'yan wasan kokowa jihar ne don ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Jihar maraɗi cibiya ce ta kokowa a ƙasar Nijar. To kaga idan ka rike naka kare ne shi ya tsaya ya san abin da yake yi to idan Allah ya yarda za a biya bukata sai dai ma a zo jihar maraɗi a ce za a samu ɗan kokowa a siya idan ka ce tawa dole sai ka fara faɗin maraɗi saboda muna da 'yan kokowa da yawa a karkara amma rashin kula da kuma horo na kirki shine yake kawowa cewa a tafi wani wuri a nema a wannan matsala yanzu ko da kuma kun san ta kau eh, tunda muka zo muka kama mun ga cewa akwai ofin 'yan kokowa wanda suke jihar maradi wanda ake ganin cewa ma babu yan koko a maradi sun mutu kuma gashi su ne suke ɗaukar kuf kuma suke yin galadima galadima to kaga abin alfahari ne da idan ka ce kokowa a Nijar sama da shekara biyar za ka ce doso ko ka ce yamai to kaga me yasa yau da gobe da suke kuma suna a horo na kirki shine ya kawo haka to mun dawo kuma mun rike gida za mu kama wa gida idan magabata sun kama mana da kuma masu hannu da shuni da gwamnati in ta kama mana idan allah ya da zuwa shekara biyu ko uku sai mu ba wata jiha yan kokowan allah ya da daga cikin 'yan wasan da za su wakilci jihar maradi akwai sani habu ɗaya daga cikin shahararrun 'yan wasan kokowa a wannan lokaci wanda ya lashe kofin aitel a watan nuwamba ya kuma yi mana ƙarin haske game da irin horon da suke samu don shirya wannan gasa wallahi training ne an tarama ne haka take sai an yi haka dole ba sai an saba kuma ko an saba sai an daure eh ko kowa ba na za a ta yi muna watan Allah ya ba mu sa'a Allah ba mu sa'a ta ko ba za mu ta nema insha Allah kina al'umma jihar Maradi birni da ƙauye su kama mana da addu'a duk mai abun gudun gudunmuwar shi ya bada addu'a ce menene kowa ya kama insha Allah muna kyakkyawan zaton cewa insha Allah za mu ta neman takobi kuma za mu samu in Allah yarda labana shekarar bana na shige ta cikin sa'a sosai eh, na ta kuma zandar da ni da mati sile ni Allah ya bani sa'a na yi champion kufi ertan shi kuma mati ya yi na uku kenan kaga wannan alhamdulillah haske ne kuma muna tare da takanisiyan masu ba da horo na kirki kenan insha Allah ba mu shakkun komi in Allah ya ba bukatun da muke shakku a gaban mu sai dai mu fatan kawai Allah ba mu sa'a to koya masu sha'awar wannan wasa na kokowa ke kallon irin shirin da 'yan wasan jihar maradin ke yi to alhamdulillah wanga yan kokowa dai da muke da su wana muna tunanin allah da muna samun galaba bakin gwalgwado ni dai na yaba tun daga zaramanmu da ke nan wurin har zuwa da na ƙasa gare su muna watan alheri insha allah ubangiji allah ka ba mu sa e kamar ka san yan koko maradi ake cewa ba girma ba ga sabaro sai dai hana kwana an jawo sako kana ga ba wasu maya bane ba amma kuma an ta wahili za a gane maya ne shi yasa nake jin nake jin kuraji kuma bakin gwalgwalo ana kula da su wallahi ban da warka dan isa ka bana Allah da ina tunanin matan cikin jurin warkuwa na ya kada shi saboda dai muna ganin irin kula da suke samu da antarnaman da suke samu to shi yasa insha Allah muna ba mu da fargaba a kan wannan kwamfalar za a yi a garin dusu e eh, gaskiya dai a takaice mu yan kullum ne saboda dai muna shawa abin kuma don mu kara musu karfin gwiwa mu gwada musu lalle jagoranci da za su yi a maraɗi ce za su sai da ita kenan da haka muke ƙara jinjina musu tun daga gare su har mayan makaraban nasu na 'yan kokowa. jihar maraɗi na daga cikin jihohin da ke sahun gaba wajen lashe kyautar takobi a wannan gasa ta kokowa tun bayan da aka faro ta a shekarar 1975 inda ta lashe takobi goma jihar tawama ta lashe takobi goma jihar zindan na da guda tara jihar doso na da shida sai jihohin yamai da agadas da suka lashe uku uku ita kuma jihar taliberi ke da guda ɗaya jihar ce kaɗai jihar da bata taba lashe wannan kyauta ta takobi a cikin jihohin jamhuriyar nijar ba Wannan ne ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma mustapha a da ya ɗaukan mana shirin kamin sale ke cewa mu huta lafiya.